أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمين tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya halicci kowa da komai kuma ya ba mu lahiya ya samu tare da ku a cikin masoya wannan addini da mabiya wannan addini ɗin ya ba mu dama tare da ku cikin bayanin wannan kyakkyawan addini namu muna nufin kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake so da mu muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta da kyakkyawan samun dacewa a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tahirin. Idan ban manta ba, muna cikin bayanin sirri na rihe annabta. Menene sirri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rihe annabta saboda shi me yasa? Inda muka gano cewa haƙiƙanin rihe sirri wata baiwa ce wata mahanga ce wadda Allah subhanahu wata'ala shi ya yi sanin haƙiƙaninta amma daga cikin abubuwan da muna iya kusantar da mai saurare mai kuma neman sani shi ne kamar irin dalili wanda shahidin mutahari ya kawo wanda cikin darasi wanda ya wuce ya gabata wanda ke bukata yana iya komawa zuwa gare shi a yau muna son mu bada amsa game da abin da ya shahi shi wannan harkar rihe annabta da Allah subhanahu wata'ala ya yi akwai wasu tamboyi wanda suna iya zuma mutum musamman in ya kasance ahalin ta haƙiƙi ne shi yana bincike dangane da abin da ya shahi addini ba kawai zanne ke ba duk abin da aka ce kawai shi ya karba yana nema kuma ya sani yana karanta littattafai a nan wurin masu tambaya wasu na tambaya musamman tambayar ta danganci waɗanda suka yi imani da kasantuwar a imma bayan annabi kamar yadda muka ce a hankali na kowane ɗan adam yana hukunta cewa ba yiwuwa annabin rahama ya tafi ya bar wannan addini ɗin ba tare da ya bar wanda zai kula da shi ba wannan kuma Allah ma ba zai yi haka nan ba saboda haka nan ne ma muke samu akwai wasiyoyi da annabi ya ta cikin littattafai na kowane ɓangare sunna da shi'a na cewa Allah ya bar imamai guda goma sha biyu su biyo su gadi annabi bayan wacewar annabi annabi kuma ya gayi wannan wasiya ɗin inda yake cewa ya bar mu da alƙur'ani da ahlul bait ya bar mu tare da su su biyu ne abin da za mu iya riƙewa kar mu halaka taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada sai yace kitabullah wa itrati ahla baiti na bar muku abubuwa guda biyu wanda in ku rike su ba za ku halaka ba ba za ku ɓace ba har abada wani abubuwan guda biyu su ne ne annabi ya ce alƙur'ani na farko shi ne alƙur'ani wanda littafi wanda shi ba magana yake yi ba sai dai ka karanta shi kai za ka karanta kashi me yake cewa sannan ahlul bait yace su kuma suke fasara maka menene abin da Alƙur'ani yake cewa dan su ne suka ji daga annabi kai tsaye kuma kowane yana ji daga annabi ne kowane kuma yana ji daga mahaifin shi ne har ya zuwa imam mahdi su ne ahalin risala su ne gidan risala su ne gidan saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka nan kenan waɗanda suka imani da wannan a imma ɗin na ahlul bait su sha biyun nan bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan a imma ɗin har ma su ne kenan wata ishara ƴar ƙarama annabi ya ce kar a yi mashi salati sai tare da su kar ka ce sallallahu alaihi wa sallam dole ka ce sallallahu alaihi wa alihi a nan wurin kuma muka ƙara wata ishara ƴar ƙarama ita ma inda muka samu wani salati shahararren salati wanda mutanen mu suna yawan yin shi musamman malaman mu intijaniya salatul fatih a cikin shi za gani wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim a cikin wannan salatin ma salatin saboda falalar shi da matsayin shi shi ma bai kare ba sai da ya kawo alihi san ma bai kawo zancen sahabihi ba saboda daman salati annabi ne da iyalan gidan shi ake ma ba a ce dole sai kama sahabbai salati ba annabi ma cewa ka ai mani la tusallu alayhi salatal batara kar ku yi mani salati batara yankakke salati gintsatsan salati wanda bai kammala ba bai cika ba bai da wata ma'ana ku ce kawai Allahumma salli ala Muhammad wa sallim a'a sai dai ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to anan wurin waɗanda suka bi wannan mazhabi na san ahlul bait alaihi wasallam da kuma bin su ana iya ce musu ayi musu wata shubha a ce mana da tambaya gare ku kun ce an rihe annabta to ya kuma kuke kawo zancen a imma bin su in an rihe annabta kenan zancen kuma abi a imma bai ba to anan ne muke cewa don haka ka gane da a ce gane sirrin rihe annabta daga hankali ake ganewa wannan shubha ta ka sai mace tana nan kuma ma ana ita ba a da amsa kanta amma sirrin gane rihi annabta wa ya san shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi Allah ne ya san shi kai ko ba ma komai ba da amsar shahidi mutahari wanda ya bada game da bayanin sirrin rihi annabta kana iya gane cewa ba wai ana nihin ba shi kenan bayani wanda za a yi nan gaba game da addini Allah ba zai turo wanda za su yi bayani kamar ma yadda annabi ya ce cikin riwaya da muka karanta ɗazu ya bar alƙur'ani wanda shi baya magana amma ya bar su wane ne za su zanki magana su gaya maka su wane shi wannan alƙur'ani me yake cewa kusan ma dama ya kamata ya zama haka bai kamata annabi ya tahi ya bar alƙur'ani kuma alƙur'anin nan kowa yana iya karanta shi ya fasara shi yadda yake so kamar da an samu haka na cikin tsawon tarihi har yanzu kuma haka nan har yanzu kuma da yawa daga cikin malamai sun rabu sun samu rarrabuwar kanu saboda wajen fasara kowa yana fasara yadda ya ga dama alhali sai ya bar mu kowa ɗaya ita ce ta ahlul bait alaihi wasalam su ne za su ga mu ainihin abin da Allah subhanahu wataala yake nihi a cikin wannan littafi nashi anan kuma muna gane wani abu zuwan a imma mu sani cewa ba karo da harka annabci ma'ana baka cewa kenan kuna nihin kamar wani ci gaba ne na annabci a'a zuwan a'imma zuwa ne kamar yadda muka ce na bayanin abin da annabi ya bari na bayanin wasu abubuwa ma wanda al'umma annabi a lokacin shi ba su iya ɗaukan nauyin wannan abubuwan su za su zo su ci gaba da yi wa mutane bayani don ba komai ba ne lokacin da annabi ya zo yi ma al'umma duka bayani saboda nauyin riƙe kamar yanzu ka zo ka samu ƙaramin yaro ba ka iya zo mashi da ma'alumat ilimi mai yawa ka zuba mashi dole wanda yake ajin farko karatun shi irin na ajin farko ne wanda yake aji na biyu karatun iri irin aji na biyu ne ba yiwuwa ka ɗauko ka yi canji tsakaninsu ka ɗauko misali karatun wanda yake aji na biyar ka kawo ma dan aji na biyu ko na aji na ɗaya hakanan har ya zuwa babba ba yiwuwa ka ɗauko karatun wani ka ba wani shi saboda mi saboda ƙwaƙwalwa da ɗaukan nauyin abubuwan da za ka iya zo masa da shi ya bambanta shi yasa ma al'umma annabi gaba ɗayansu hankalinsu kammalalle ne amma shin yi ta karatunsu ta bambanta shi yasa ma yanzu za ka samu cewa wani shekarunsa ɗaya amma iliminsa ɗaya ne ba ɗaya ba ne yana buƙatar wasu bayanai da farko kahin ka zo mashi da wasu bayanai kenan in yi kasance duk shekarun shi in ba a fara mashi da wannan karatun kaɗan kaɗan ba yana ganewa ba zai gane ba shi yasa zaka samu wanda yake da manyan shekaru ko a yanzu wanda bai taɓa tafiya karatu ba zaka zo mashi da karatun irin masu daidai da shekarun shi ba za ka yi haka ba dole za ka fara mashi kamar yanzu ne kamar yanzu ne aka sa shi aji na farko wanda bai iya karatun ƙur'ani ba bai san alif ko ba ko ta ba da ya zo kai tsaye don yana da manyan shekaru sai ka ce ka fara koya mishi kawai ayi kai tsaye ka ce mai zo karanta sai ce maka ce ani bai iya ba ina so ne ka fara koya mani kenan za ka wara mai doli daga alif ba ta ɗin irin dai karatun ajin farko saboda haka nan dangane da abin da ya shafi karatu wannan hakika kar mu manta annabi yana kallon wannan gwalgwadon ƙudura ɗin ne na ɗaukar ilimi na al'ummar shi shi yasa ba komai ya zuba musu ba na'am risala komai an bashi ya zo da ita amma dole sauran abubuwa sai ya yi da zuba ma a imma shi yasa muka samu Imam Ali ya yi kowa sani bayan annabi bayan annabi shine wanda ya kowa sani shi yasa aka bashi gadan komai ya riƙe duk abin da al'umma suka ran annabi shi ne zai ci gaba da kawo musu bayani wannan shi ne kenan bambancin annabta kuma mu sani cewa a imma ba wai ana aiko musu da sabuwar shari'a ba ce a'a kamar yadda aka aiko mu annabawa a ce wahayi yana zo musu daga mala'ika ya zo musu ko kuma Allah ya musu magana kai tsaye ba haka ne ba saboda haka kuskure ne a ɗauki 'yan shi'a wai su a imma da suke riƙewa wai ana zo masa da sabon saƙo ne ko a ce ma gaba ɗaya wani irin rikirkicewa cikin al'amurra wa'azin kice ma shi'a sun tahi a kan wai saƙo ma ba manzan Allah aka so a kawo ma ba imamu Ali ne aka so a kawo ma yaushe in shi'a ke cewa haka nan dan uwa ka koma mallata tahon shi'a mana ka gani ka bar aiki da jita-jita ka ji daga gare su me suke cewa shi ne ka adalci cikin hukunci ba kawai daga kaji uncin ya ce ba shi kadai kenan ya zama yanzu mutum biyu suka zo maka wannan ya ce wannan ya ja ne wannan ya ce a shi fara ja ne kaga dole za ka sauraron su duka ya yi, mi ya faru Ka yi faɗi daga farko mi ya faru yi ma ka faɗi Ba ka cewa a'a bari ka tambayi guda cikin su kawai ya gani abin da ya faru shi kenan ka ce a ah, kenan kenan wani kawai sai ka shige shi da bugu a ka bari shi ma ya faɗi mana sannan ka tantance wane mai gaskiya yaushe zaka tambayar makiyin shi'a dangane da abin da ya shahi shi'a daga ya gani suka ce oh kenan yan shi'a haka kuke a'a ka ji da gare su su ma shi'an mana ka karanta daga littattafan su mana ka gani akwai haka ko babu ka kenan in ka faɗi kana da hujja ka ce su wa'annan ga abin da suke yi a taƙaice dai wannan mu sani cewa su shi'a lallai yarda su da a'imma ba wai suna nihin annabci ba ne sannan ba yi yiwa a ce don an rihe annabci su ba su da aikinsu a rihe annabci daban aikinsu daban babu alaƙa tsakanin rihe annabci da harka imamanci kusan maza a ce tun da ma aka rihe annabci dole ya kasance akwai wasu wakilan annabawa wanda su ba annabawa ba ne ba wani sabon shari'a ake turo musu ba wannan shi ne a takaici abin da ya shahi wannan al'amarin da ya shahi misali wannan haɗin wadda za mu iya ganewa kenan dangane da abin da ya shahi a imma na ahlul bait alaihi wasalam sannan mu sani cewa annabawa su ne aka turo da risala da ‘yanci da kuma kaɗaita saɓanin a imma kenan wani bambanci na ƙarshe wanda ya kamata mu ƙara da shi in ya so mu rahe wannan darasi ɗin alhali su wannan kamar da muka ce su suna raɓa ne da annabci na annabawa kamar ko annabci na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su ci gaban abin da ya bari ne da bayani kamar yadda muka nuna saboda kenan su ba wai suna suna da saƙo ne nasu musamman ba a'a kamar annabawa ko na annabi yana nashi sako na musamman annabi Musa yana sako nashi na musamman annabi Isa haka nan sannan annabawa da suka wuce su ma manzanni duka haka suka kasance amma su a imma a'a a imma na ahlul bait guda goma sha biyu suna nan kalkashin wannan sako na kakansu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya kamata shi ma mu rike da shi sai a nan wurin muke dakatawa nan gaba za mu zo da bayanin musulunci yadda ya game duniya ma'ana hujja wadda take nuna musulunci ya game duniya kuma wanzazze ne kuma zai tabbata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibina tahirin